ar-Rahim triplet babi na da sha ɗari tara. ta yadda ma zaka san tsagin iskanci ne yake mata yawo a kai kwadugon hawaye babu kai ba ma alamar hawayen a wa'inan busassun idanun nata masu kama daga sassu a tsaitsaye sun kwashi guta ta min tsaka sai fama suke da ita akil da ya koma gefe ya zo na. dan idan ya ce zai biya mata to tsab zai karya ta a gaban baban nata gudun kada a yaka ne ya sa ya koma gefe kawai ya kyale su sai ta kara wani minti goma sannan cikin kuka nata ta ce dadi ba ni wayarka daga nan ne fa kowa ya koma mazaunin sai ya zauna antikam ta rasa wani mataki za ta ajiye jeli shi kuma dadi godiya ya yi ga Allah da yasa suka ga halin nata a fili aila baiwar Allah yau ta ga iskanci mai lasisi mamaki yasa bakin ta ma ya gaza rufuwa shi kuwa dadi mika mata wayar ta saye kamar yadda ta bukata karba ta yi har lokacin bata daina kukan ba da yake wayar ma akwai faso sai ta rubuta sunanta tana rubuta wayar ta bude daman ta san shine pin din dadin nata tun a tsohuwar wayarsa Kwanta ɗinsa ta shiga, dalilin namban Imran ta yi. Tana rubuta sunansa ya bayyana a yadda dadi ya yi saving, my son. Kiran namban ta fara yi. Lokacin da kiran ya shigo kuma suna asibiti shi da Rimsha, ba ta daina kuka ba har ya ɗauki kiran, kuma ya ɗauki kiran ne da tunanin ko dai dadi ne tun da namban sa ne. A natsa ya ce, "Hello babba." Shin kuka ta ce, "Ya Imran ina kake?" duk kukanta ya sa ya ruɗe shi ma sosai, hankali a tashe ya ce, "Jeli menene yake faruwa? Me aka yi miki kuma?" hannun dadi ta kama ta zura a bakin ta da gyara kwanciyar ta tana mai juya kukan nata ya zuwa tsantsar na shagwaba har da turo baki kamar ba ita ba gaba ɗaya falon sun mayar da ita tv har da akin yau yana ganin ikon allah su an takan ba a magana sun samu tv abi ma dai ta ɗore mishi kai tare da jefa shi cikin tunanin anya tana da lafiya ya imran ya naga har yanzu baka shigo falo ba ina son ka shigo ne fa na yi maganar akan idonka ta faɗa tana tsotsar yatsan dadi da ta sanya a cikin bakinta dan daba kansa imran yayi kafin ya ce my wife please ki rufa min asiri kada ki faɗa kin ji ko na yi miki alƙawarin ba zan ƙara ba idan kika faɗa wallahi zaki ja min abubuwa da dama shi kuma har da raini tsakanina da ƙanina su akila to ni ba kanwar ka bace ai ni ma raina ka kenan zan yi ko tunda ni ka wa abin ni a kaina baka ji ba kada na raina ka ba ko sai su akila ko to ni dai gaskiya sai na faɗa ka shigo ko kar ka shigo yanzu kuma zan gaya sai an jima Dip ta kashe kiran tare da kwashewa da dariya kamar ba ita ba. Miji ya kire tare da karasowa wajen yana faɗin. Irfan yanzu ya rike mishi ita bari su yi mata dukiya. Watakila aljanun kanta ne suke so su tafi. Cikin sauri dadi ya ce bari ma ya rike ta da kanshi domin idan aljanun suka tafi sai ya fi kowa murna. Zuba musu ido ta tana kallon ikon Allah. Aikuwa har akil ya gama sa babu wani motsin da zai nuna maka da aljanu akan jeli. Lafiya lau take kawai da iskanci ne kwando kwando ta tara akanta. Shiru falon yayi suna kallon ikon Allah. Miya ce daga jikin dadin ta haye sama abinta kamar wanda aka kira hannunta rike da wayar dadin nata wanda imran yake ta kira tun ɗazu duk ya rikice sai addu'a yake allah ya saka da ta faɗa tana shiga ɗakin hannun ta yi fikin na kwal ɗin tare da hayewa saman gado tana faɗin ya imran ina ina kewar ka wallahi na allah ka dawo cikin falon kaji da na yi ajiye zuciya ba bawan allah ya soke kafin ya ce matata kin faɗa ne ko baki faɗa ba juyewa idan idanun nata ta yi kafin ta ce eh na faɗa kuma dadi ya ce zaka zo ka same shi shiru ya danyi kafin ya ce to shi kenan da daddare zan zo sai na bawa dadan hakuri ke ma kuma ki yi hakuri ba zan sake ba shiru ita ma ta danyi kafin ta ce ya imran dama idan mutum ya yi wa matarsa kiss sai ya bawa babanta hakuri ne ina cewa da zarar an ɗaura aure kun zama mallakin juna imran ya kasa magana ya rasa mata ina zai fara ya rasa wani amsa zai bawa yarinyar nan ya rasa ma kwata-kwata me zai ce mata anya jili ba za ta hauka tashi ba wata rana kuwa turo baki ta yi cikin shagwaba tare da yin ƙasa da murya ta ce ya imran kai fa mijina ne ba zan tona maka asiri ba amma dai kada ka sake cinye min baki na haka ma wasa nake maka kawai ne kada ka sake ne kafin a kai ni gidanka na yi karatun islamiyya ai kuma ina kallon fim sosai sannan dadi da kansa lokacin da zai aura min munir ya gaya min me ake nufi da aure so kaga ai na sani amma dai ya imran kana da tsoro da yawa fa am the winner a wannan game din ta kai karshen magana tana dariya bawan Allah bai san tam din da murmushi ta tsubuce mishi ba cike da so da kuma kaunarta yace amma dai gaskiya kin gama da ni kin saka ni na gudu na bar gidan amma ba komai zan rama ai bari na damke ki zaki yi bayani da yaren da ke kanki baki san shi ba dariya ce ta murgina ta murgino kafin ta ce ya imran ba wani bayanin da zan yi mijina ya imran zai kwace ni daga hannunka ai da gaske ya faɗa yana ɗaga gira ɗaya kamar tana gaban shi jinjina mishi kai tai tana faɗin eh da gaske jinjina kai shi ma ya kafin ya ce to shikenan ina nan zuwa gidan ai a nan za mu ci abincin dare wani irin kwalliya za ki yi wa mijinki yar dariya ta yi har da haƙoranta suka bayyana wani irin kwalliya kake so yayana shiru yayi yana tunani can kuma sai ya ce wando da riga masu kyau sai ki sanya hijabi a sama don kada kowa ya kalla minki murmushi ta kamar ba ita ba a nutsu ta tom an gama amma dai sai kuma ta yi shiru amma dai mai jeli ba kuma ya imra gaskiya ban yarda ba akwai dai gaya min menene shiru ta danyi kafin ta ce amma dai za ka kawo min cewin gwam da kuma ice candy ko kun murmushi sake yana faɗin iya shi kaɗai ke so ko dai akwai wani abin shi kaɗai nake so sai kuma ganin fuskar ka Allah ina kewarka Allah sarki muna asibiti ne da rumsha amma dai yanzu za mu bar asibitin idan mun fito sai mu wuto nan kawai ɗan kifawa ta yi a azaburi tana faɗin me ya kai ku asibiti kuma tana magana tana ƙara zaro idanunta sosai dan ciwon kai ne yake damun ramsha amma dai an bata magani yanzu mu taho kuma a ce ta kwanta tana ƙara dafa ƙirjinta domin ta ɗan ji sauƙin abin ba wata matsala a cikin zuciyarta tana tunanin kalar tsiyar da za ta yi mishi shi da dadi sosai da sosai mai jeni baki je ni ba ya faɗa daidai lokacin da yake miƙa dakta hannu suna gaisa akan za su wuce shi da ramsha tunda Allah ya sa ta farfaɗo kuma ta dace cikin hayyacinta ya yi ka bari sai ka zo ka ji ko ya amsa mata da shi sannan suka yi sallama ta ɗora wayar a saman beside ruwa tare da gyara kwanciyar ta kwanta tana tunanin abin da ya mata ɗazu a can falo kuwa hirarsu suka ci gaba da yi da farko sun yi niyyar bin bayan jeli amma dadi ya dakatar da su inda yake gaya musu su fita harkanta domin lafiya lau take iskanci ne kawai hakan yasa suka kyale ta aka ci gaba da hira mikiya akile ya fita waje don ya amsa kiran da ake yi mishi umaisha akila hanan a tare suka miƙe don su haura sama su ba wa iyayen nasu fili su tattauna an ta mu je ko cewar umaisha ɗan satan kallon dadi ta yi domin ba iya tafiya za ta yi ba maisha kuje batula za ta zo tare da ita shine abin da dadi ya faɗa to suka amsa da shi kafin su wuce sama da da kallon kan hajiya batula dadi yayi na faɗin batula ƴaƴanki nawa ne a yanzu duk kunya ya ishe ta ta zubar da 'yan uwanta shi yasa tunda ta shigo falon ta kasa sakewa saboda kunyar su da take ji 'Ya'yana uku biyu maza ɗaya mace akwai harun da harish sai abla ita ce auta a da sosai abi da dadi suka yi wa 'ya'yan nata tare da ita kanta sannan suka ce ta saki jikinta komai ya wuce ajiyar zuciya ta soke kafin ta yi musu godiya batula taimakawa aila ta bi bayan 'yan uwanta zuwa sama cewar dadi to da amsa da shi ta da tambayar wace ce aila din a takaice sama sama abi ya bata labari sosai ta yi murna sannan ta yi wa dadi gaisuwar rasuwar momin jeli kafin ta riko hannun aila din su tafi na sama yar kara ta saki lokacin da ta miƙe yadda za kai dadi yayi aila raguwa ce ta ƙarshe hakan yasa yake cewa ta yi yarinya ba wai shekarun yake dubawa ba shi ya san me yake duba yasa yake kiranta da yarinya ganin abin da ya faru yasa ajiya baljuta ta gane me yawan tsakanin yayin nata da ita hakan yasa ta ƙara ƙaunar aila sosai cikin dabara ta taimaka mata suka wuce sama bayan hajiya batula ta kai aila ta dawo nan fa suka barke da hira su uku abi dadi da kuma hajiya batular sai hira suke na yaushe rabo misalin karfe shida da rabi imran ya shigo tare da rimsha yadda su akila suka bar su hajiya da haka masu imran suka zo suka same su tambaya imran ya yi akan su akila suna sama abi ya bashi amsa cewa rimsha ya yi akan ta bisu su ma su zauna tare shi kuma bari ya duba irfan yana zuwa da haka suka rabu sai kallon rimsha hajiya batula take yi ɗazun rubabi sun yi yawa bata samu damar ganin rimshan ba sai yanzu da nauyi suka tafi komai ya saito da lafiya ke kallon rimsha haka cewar abi a ajiyar zuciya ta sake kafin ta ce wallahi ta yi min kama da baban su ne sai sai fa shi yasa nake kallonta baban su harin kuma cewa dadin jeri eh ta amsa da shi to ko dai suna da dangantaka ne cikin sauri ta girgiza zakai tana faɗin kai ina baban su ba shi da wasu bakin yan uwa da ban san su ba kama dai ce kawai shi ma kamar ai hancin ne da ido sai yanayin fuska dama kuma mun rimshi yan uwan mahaifinta yan maiduguri ne kuma a halin yanzu can ta tafi neman yan uwan nata za ta iya yiwuwa suna da alaka da mijin hajiya batula haka suka ci gaba da yin hirarsu wai su kuma yan matan suna sama suna zuba iya, iya shege sarransu akira ta tasa su a gaba tana koya musu shagaba kirsa da ke sisina na jan hankalin miji anta dai ta saki baki tana kana yadda akida ke zuba musu lecture jeli ta tasa tana ta yi mata fada tana ba ta shawarwari akan ya imran an kam da ta ji magana akila ya fi karfinta sai ta rufe mata baki gaba ɗaya cikin ɗakin babu wanda bai nisa ba akila shekarun ki nawa cewar anti ta yi magana tamkar ba lafiya Muryar ta cike da mamaki ta taba jin karatu irin na Akila ba, ba wanda ta taba jin yana ba da irin wannan shawarwari sai a bakin Akilar. Cire hannun antin Akila ta yi daga bakin nata tana faɗin. Anti me ya faru? Shekaru na ɗaya ne da Umaisha 18 19. Mamaki ya hana anti sake yin magana. Akila na kokarin sake tambayar antin ko dai lafiya sai ta ji ya yayi kara alamar shigowar sako. Wani irin sirtaccen kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskanta domin ta san sakon abin son ta abin begenta ne wato ɓoyayyen masoyi. zuba mata ido gaba ɗaya ɗakin su kai har da jeli mai ɗaukar lecture ma binta da ido ta yi yau jeli ta nutsu tsit kamar ba ita ba duk jikin sa har ta anti ba wanda bai karu da karatun nan da akila ta yi masu yanzu ba sai saka zancen a ransu suke yi kowa yana sa ƙayar da zai yi wa masoyinsa ita kuwa ramsha har ta hangwata tana yi wa layin haka ita kam hanan ta dai ɗauki karatun ta ajiye a cikin zuciyarta don ba ta da masoyin ma bare kuma ta ce za ta yi tunanin yi mishi ta dai ajiye ne sai allah ya kawo mata sai ta yi mishi umaisha kam jira ma take su yi sallar magarba ta je ta zuba mijinta kala kala sala sala abin da ta koya yanzu ita ma dai anti ta dauki wasu daga ciki ta kuma yi niyyar kwatanta yi wa abi ta gani lokacin da ta akila ta ta bude sakon nasa sai mamishi take a cikin zuciyarta ta fara karanta sakon nasa mai heartbeat gaskiya ke karshe ce wajen iya soyayya wannan irin lecture haka anya idan muka yi aure zaki bar ni na fita kuwa gaskiya na ji daɗi kuma na muri mata sosai da sosai Allah ya mallaka min ke mai heartbeat ina ɗaya tamkar da biliyon na san kina kirar murya na amma ki yi mani afuwa zuwa karfe goma na dare zan kira ki ko yanzu abubuwa sun ɗan sha kaina ne amma a yi min afuwa gimbiya ta. duk sun zuba mata ido suna kallon yadda take murmushi tana kallon screen din wayarta a tunanin umar shi da irfan take yi shi take yi wa wannan murmushin sakonsa take karanta dan a iya sanin su shi kadai ne masoyin nata suna haka aka kira sallar magariba a tare suka miƙe dan su je su yi sallah jadi dai kwanciya ta yi dan bata sallah ita kuwa akila bayan ta yi alwala kafin ta yi sallah sai ta masoyin ɓoye ya tura mata message akan ta yi musu addu'a sosai idan ta yi sallah dama already ya saba faɗa mata haka duk idan za ta yi sallah sai ya yi mata message akan idan ta yi ta yi musu addu'ar zama mata da miji su mallaki juna kuma haka take duk in ta yi sallah sai ta yi musu addu'a akan zama mata da miji daren jiya ma har istihara ta yi akan su shi da irfan tana addu'a Allah ya zaba mata wanda ya fi zama mata alkhairi a cikin su amma abin mamaki shine duk da bata san waye masoyin boye din ba tana ji a jikinta shine zaben da Allah ya mata saboda ta fi samun kwanciyar hankali idan ta kasance suna hira da shi sanin tana yawan mafarkin wata kyakkyawar fuska a matsayin tasa ba barcin da za ta yi ba tare da ta ga fuskarsa ba wannan fuska da ta abanta take yi mata kamani shine babban abin da yake damunta wadda take mafarki a matsayin fuskar masoyin boye kamar abbanta dan dai shi yaro ne kawai kuma mafarki ai za ta iya mai da mutum yaro ta kuma mai da shi babba bayan sallar sallar ne, jeli ta tsara wankarta sosai ta shirya cikin irin kayan da imran ya ce yake bukata anti ta bata wani pant din tare da always zan ta sanya gaba ta ta sanya jikin ta sannan ta nufi falo tana gaya akila ta tafi wajen ya imran jeli na fita misajin masoyin ɓoye ya shigo wayar akila shin zumuki akila ta duba sako ne kamar haka hasbitina wannan yarinya da ta fita yanzu ta yi min kama da broda na fa sai dai ba sosai ba ido ne ya yi kama Shute tana haɗa maganganu a cikin kwakwalwarta, tunani take koma waye masoyin ɓoyen nan, tana ji a jikinta na kusa da ita ne, kuma da wuya idan ma ba ɗan uwanta ba ne, domin a mafarki tana kallon shi mai kama da abbanta, yanzu kuma ya ce idanun jeli kamar na dan uwansa, to kenan akwai alaka a su ne ko yaya. Tana tsaka da tunani message sa ya sake shigowa. Hatsbit, ki ɗauki duk abin da zuciyarki za ta gaya miki a na amma dai I'm sorry to say, kamar ni ba mutum bane. But kada ki ji tsoro kin ji ko? Ni ba na cutar da kowa sai dai ya so kowa da alkhairi. Sistan ki da ta fita yanzu abin da yasa na yi magana a kanta saboda tana da manyan idanu sosai kamar wannan da ya sassan taki wato rimsha. Girman idanun nasu yasa nake ganin kamar burodana amma ba wani abu bane ni dai fata na kada ke guje ni. Wurgar da wayar ta ta yi jin ya ce shi ba mutum bane. Nan take jikinta ya fara rawa da sauri ta duro kasa daga saman gadon ta yi waje wajen su abi don kada ma ya kama ta. su umesha kuwa ganin ta fita yasa su ma suka miƙe suka fice suka bar wayar ta a tsakiyar gado ita ma aina tana jin kafa a hankali haka ta bi bayan su suna fita waya ta kawo wutar screen da kanta daga nan kuma ta shiga message ta kanta ta goge message sun boyayyen masoyi na karshe da ya turo na cewa shi ba mutum bane waya da kanta ta goge sakon sannan wani sako ya shigo na boyayyen masoyi akan wasa yake yi mata shi mutum ne daga nan waya ta yi switch off na kanta da kanta a bangaren jeli kuwa bata sanya hijabin kamar yadda Imran ya ce mata ba ta dai sanya wasu shegun riga da wando da anti ta bata daga cikin kayan lefanta su ta sanya a jikinta sai kamshi take take lahirin jikinta halittu na jikinta sun bayyana kayan sun matse ta sosai a fado ta isko su dadi da abi gaba ɗayansu suna falon shi kuma imran yana zaune a gadin na gidan yana jiranta tun da suka dawo sallar isha ya wuce can kada ku manta duk abin da ake yi ummu tana sane tana jin su kawai dai fitowa ne ba za ta yi ba dan ba ta jituwa da dangin na abi zuwa ce ta runguma dadi tare da yi mishi kis a goshi shi ma kisan ɗinta ya yi wuce a ce ta nufi waje ba tare da ta yi ba kowa magana ba jeli ba ki gaishe da su yayi din ba cewa dadinta Jiwa ta yi fuska ɗauke da murmushi tana faɗin, Daddy, I don't know them. Among them, who is Yaidin ɗin? Da hannu ya nuna mata waye Yaidin a cikin su Jiya ta yi zuwa jikin abinta. Ta haye tana faɗin, Yaidin, good evening. Akin ne ya ce mata, babba zaki ce na ta Yaidin. He's your uncle, not your brother. Dan kallon Akin ɗin ta yi kafin ta ce, okay Tom, uncle, good evening. Jenny ba dai son jiki ba. ta ce bata san su ba amma ta haye wa abi jiki da fara abi amsa sannan ya tambaye ta wannan kwaliyar da ta ci kuma sai ina ba ko kunya ta gaya mishi ya imran yake kiranta kuma shine yace ta yi mishi kwaliya haka yau da rashin kunya irin na ake sai da jeli ta sanya shi jan kunya domin a irin yadda yake kallon imran ustaz bai kai shi har zuwa wannan layin na sanya mace yin wasu dressin haka ba shi kuwa abi da na sani tambayar ta ta maye domin ta fara bashi labarin har irin kayan da imran ya ce ta sanya mishi da dai dadi ya ga tana tona yaron shi asiri sai ya ce ta tashi ta tafi surutun ya isa haka ba musu ta miƙe ta da miƙa dadin wayarsa ta fice abinta tana fita ta nufi gadin sai wani kwaskwas take da ta mai tsawo gaba ɗaya wutar gadin din a kashe wajen akwai duhu ɗan tsorata ta yi da ganin wajen haka amma sanin cewa imirin yana wajen ya sa ta karasa wajen da confidence su wajen falo suna na an haye danin za a ci abincin dare a ba kunya ya rinka ba umaisha abinci a baki kamar yadda suka saba yau sai wani yauki umaisha take yi mashi kamar mashi mai karamin ciki hajiya batula da ta lura da hakan shi yasa ma ta zage ta fama tana ta faman tura umaishar duk abin da take bukata har da tambayar ta ko akwai wani abin kwaɗayin da take bukata kamar an ce mata ciki umaisha ke da shi abi ma dai ba a bar shi a baya ba tsab ya gano yar tasa kamar akwai ajiya a jikinta shi yasa shi ma yau yake bata kulawa ta musamman waga a kuwa ya san komai domin kowane motsi na matarsa tsaf ya san komai sai dai wani sa'in nuna mata yake kamar bai san komai din ba don su ci gaba da zaman lafiya Akila ko dai ta soce sai ta zama wata sukuku da ita. Tunanin abin da masoyin boye ya ce mata ne gaba ɗaya birkita mata kwakwalwa. Ta zama kamar ba ita ba. Irfan ya yi rarrashin duniya na akan ta gaya mishi mene yake damunta, amma ta ki gaya mishi. Ba dan ya so bai kyale ta. a bangaren gidan layin kuwa lokacin da arif ya farka daga barcinsa ya farka ne lafiya lau kamar babu wani abin da ya faru sai dai fa ya farka da ciwon jiki gaba ɗaya zafi jikinsa yake mishi wayarsa ya ɗauka da ke a saman bisadura ya duba time 6:40 pm dogon numfashi ya jata da sauke a hankali kafin ya fara duba cikin wayar tasa niskuls ɗin dadin su ne da asif a ciki a ciki gobe musharif zai taso shi yasa asif yake ta kiran shi a waya dan ya ji jirgin ina zai bi domin da jirgin kasuwa zai zo sai ya ɗauka ya kira namban dan uwansa. Bawan Allah lokacin yana cikin murmushi. Ya san da shot ne kawai a jikinsa. Sai haɗa zufa yake ya fito daga dakin jim. har bai san tabin da murmushi ta subuce mishi ba ganin dan uwan nasa yana murmushi. Asif daga ganin fuskar naka akwai wata a kasa. So what is that? Ya da faɗaɗa murmushin sa ya yi kafin ya ce. Ina murna ne na dan iya kalmomi almost ten a cikin yaren Hausa. Gari zakai Arif ya yi yana mamakin yau Asif ne da ƙarya. To fa babbar magana, abin da bai taba kwatantawa ba, za su iya rantsuwa da Allah ko da bayan asib din ne, za su iya bugan kirji su ce bai taba yin karya ba. So sai ya zuba mishi idanu don ya karanci me a fuskar tasa da ya yi mishi karya akan ta yau. Abin ya daɗaure mishi kai. Ganin Arif yana ta kallon shi ne yasa ya dan kawar da wayar daga saitin fuskansa yana faɗin, Why are you looking at me like that? What are you looking for? Murmushi Arif ya yi saki domin ya kuma gano wa ƙarar akwai abin da Asif ya ɓoye mishi. Da alama kuma damuwa ce domin wannan murmushin da take fuskan nasa ta dole ce. ba kamar murmushin da ya saba yi musu bane kuma haka shi ma da ya kira layin lokacin da ya kira layin layin yake tambayan shi me ya jajibo musu kenan akwai wani abin a ƙasa kamar da yadda suke tunani amma ya kafe akan lallai shi ba shi da damuwar komai amma kuma da alama layin ya san da damuwar shi yasa ma bai tambayi dalilin shigar ta ba asif where is uncle musharraf cikin sauri ya dawo da wayar sai tamfis ɗinsa yana faɗin uncle yana cikin gida yana ƙarasa shirye-shiryensa don kaga jirgin safe zai bi ai yi magana tamfar zai yi kuka Inda da kai Arif ya domin ya gano me matsalar dama kuma ya yi mashi tambaya ne don ya bugi cikin sa ya gano me ainihin damuwar. Sai dai kuma koma yaya ba zai iya barin Mashar a USA ba tun da ba suna. Ya san halin yan uwansa sare ko dadi idan ya san Mashar musulmi ne yana iya kashe shi da kansa. Har idan da suna nan ma ko layin ba zai bari a yi mashi wannan abun ba tunda ya kasance musulmi. Sun jima suna hira Arif yana ƙara ƙarfafa mishi guya akan ya gama exams ya zo ya same su. Tare kuma da kwantar mishi da hankali akan kada ya damu da tafiyar Musharraf. kawai ya tsaya ya yi karatun shi haka suka sha hira na 'yan uwantaka masu matukar kaunar junansu kafin su yi sallama arif ya kira layin bai dauka ba hakan yasa ya kokarin ya miƙe da kansa yana jan kafa ya fito falo shi kuma asif toilet ya wuce don yin wanka babu kowa a falon da arif ya fito a hankali yake jan kafarsa da yake a kirji aka yi mishi aikin shi yasa ma yake iya taka a hankali da kyar ya haura sama ya fadakin ɗakin da yake zaton ita ce ta layin din babu kowa a cikin ɗakin sai saukar ruwa da ke tashi daga toilet saman gado arif ya haye ya kwanta yana sauke numfashi ya kawo da kyar a can gidan abi kuwa bayan kowa ya gama cin abinci a ya ce matarsa za su koma hajiya batulani ta kira shi gefe tana son magana da su da yake yanzu da ya aure ya yi sauki sosai ya bi gwaggwa da a baya kafin ya yi aure ne kuwa da ba zai je ba sai dai ta yi magana a nan wurin sun ɗauki minti talatin suna magana kafin ya dawo cikin falon sallama suka yi wasu abi sannan ya rungumo matarsa a gaban kowa ba kunya aka suka nufi waje ba su kai ga fita ba muryar ummu ta katse su da cewa umaisha zo mu je ɗaki ina da magana da ke gaba ɗaya falon zuba mata idanu suka yi mamaki ne ya kama su dama tana cikin gidan nan hajiya batula kuwa mamaki ne ya kama ta dama hadiza yar ƙawarta matar yayanta ne ko yaya abin yake bata gane ba abi ko bata rai ya ce maza su wuce su tafi dare yayi me yasa tun da safe da suka zo bata fito sun yi magana ba sai yanzu haka ba dan taso ba tana ji tana gani umaisha suka wuce da mijinta sai dai kuma ta ci almacin dole ta nemi nambar umaisha ko ta halin yaya nema ta waya ma abin zai fi tafiya mata daidai a cewar cewarta Saladi Hajiya Batula ta sanya don sun yanzu ta gane wace ce Hajiya Hadiza don tana amarya amarya da ta haifi Irfan yana jariri rabin da su sake haduwa sai yanzu shi yasa ma bata gane ta ba shekaru ashirin da bakwai ba wasa ba dole za ta canza har wajen mota yau ma suka raka su akin ya bar akila a nan ta kwana don ta ce lallai da jeli za ta kwana yau gashi kuma ba su isa su ce akila su tafi da jeli din su je gida su kwana ba saboda ami ba za ta yarda ba shi sa kawai suka bar ta su kwana da jinin anan masu sauraro nan za mu dakata ku danna subscribe ku danna karrawa ku yi